Bismillahir Rahmanir Rahim. Burucin kan dutse kashi na 85. Hajiya mace mai hankali da sanin ya kamata ake bari ta fita aiki ba wacce za ta fita ba ba kimtsi ba sanin ya kamata ba. Dan na san kawai aikin nan za mu iya samun matsala da su wata rana. Tattana da ce ka sama masa aikin kowa ya huta don uwar ita Hindu din har waya ta bugo min tana son ta yi min tijara ranar. Don haka ka ji na faɗa maka. Ya ce ita ba ni na sama mata ba don haka ko ya gwada sa'an shi ya nema wa shi don ni yanzu ban ma san ta inda zan fara neman wani aiki ba tun. kada ki manta da halin sajiya sai na samu kuma sai ai ba shi suke so ba zan dai ba kowa baki ta fara idan ta samu din shi kenan ko ni dai ina duke ban dago kaina ba a inda nake ina sauraron su ban jima ba na miki nace zan je na gaida abban anti da su Zahara sai dai muka da gidan a na da duk haka koran anti ban samu shiga ba ranar muka wanka ba mun ci abinci sai barci ranar jajibar ma ba sauki a gidan fitina ne akan wai an yanka sa sai ya ba wa mai gadi mijin gaji kafafuna da kai don ya san raba shi gare ni gare shi fitina ne ma ai ko suka ce da wa Allah ya hada su ba da shi ba don gaje na yar uwana zai masa haka ai ba su kaɗai bane bukata ba akwai masu da yawa a gari shi ne ya kawo masa fitinan akai kace kacen a tsakanin su ne kan babu to sai labarin nake ji don muna cikin muna sallah muna aikin sallah saboda su Aisha ba za su iya min yadda nake so ba idan na bar su sai da mama Laraba ta shigo gidan ba shi ta tsawata musu suka daina wannan fitina da suka a ransu bayan ta gama da suna ta shigo wurin mu take cewa Jiya na shiga barka an ce kin shigo baki same ni ba. Na ce eh mama tace. Hadda har da haka mai yawa Rahama mun gode Allah ya raya miki ɗiyanki. Ya tsare mana su. Na ce amin mama dan yanzu mun saba sosai da zaman da muka yi da ita. Na ɗiban mata nama mai yawa na ce ta je ta ƙara dan ya yanka musu sa ita da sauran uwanta ta ta godiya tana cewa ke gashi kin bani naman da saboda kai da kafawa suke ta masifa a gidan. Na dai dan marmashi kawai tare da tambayan ta sa'an ta Fatima yarta yar Farida ta ce suna shan anguwarsu mai nisa shi sa ba ta ganin mutane ai yanzu tun da suka koma can ɗin ta ce bar ta shiga daga ciki ta ga jikin antin ne mata sai an jima ta tafi ta ɗan jima wurinta suna hira kan matsalolin gida tafi ga baki ɗaya washe gari sallah muka tashi mun gama ayyukan mu don tun dare muka haɗa komai shi sa muka samu saukin aikin ranar sallah dadi ya shigo da kanshi har faɗin nawa yana tsaye cikin wani shadda gizna sai meko take faman yi fara tare da yaran shi maza yi don fita sallar idi ya samu na shirya yaran ya ɗauki haidar bayan mun gaisa mun mashi barka da sallah suka fice gidan aiko yana fita da yaran ya samu nasu da jiniyo na jiran shi ya fito sai ga inda ta rako ta kanwata da aka aiko ta aka aiko gunta ta ce lalle ma dan bata san da kayan ba sai yau da ta gani a jikin su munafunci da baya karewa a gidan nan su diya matan ai sai a kai su a bola a yar magani ko bai kula ta ba ya ja yaran suka fice dan kada su makara ba su samu sallar idi ba a ranar Sun kai awa biyu a waje ashe sai da ya biya da su gidan mahaifin shi da wasu 'yan uwa ya yi musu barka da sallah ya dawo gida. Fatan ɗin ya fara shiga ya mata barka da sallah tana ganin Haidar a kafaɗar shi ya barci ta ce a'a babana daga masallaci kuma kai barci ta miƙa hannu ya miƙo mata shi shimfiɗe shi a wurinta. Ya ɗan jima ya fito ya shiga wurin Zulfa da hinda ni ce ta ƙarshen zuwa ya duba ne mai barka da sallah. Ina tambayar yaran ya ce Haidar ya yi barci suna gurin uwarsu ta shimfiɗe shi Na ji daɗin jin hakan don da alama ya nuna ba ƙaramin sakowa a da ba sosai. ya ɗan zauna kamar yadda ya zauna suka gaisa da kowa ya fito haka aka yi ta aikin sallah bai sha wahala ba dan gagaji da Aisha da Helin da Atika su ne karfin aiki sai fama da wayan mutane ke yi masu min barka da sallah sau lokaci aka kamun yaran Amira ta musu wanka wai sun bata su da mai kwanna muna cikin magana na ji hayaniya ya kaure wai ashe kan girki ne inda ta ce ita za ta yi girkin ranar Zulfa ta ce bata isa ba aikin suke zaune da miji don haka babu ruwanta da girkin Kano sun suna fitina shi ya shiga tsakanin su ya raba fitina ya ce ba za ta yi da ni ba ba za ta yi ba da ni da ita ba mai girki a ranar sai idan mun koma can don haka bai son wani fitina kuma sai masifa babu kunya ji na mayar min na ce babu gwani kenan a gare su don ba su bar kansu ba ma balle wani shetin shirin ne da ake kullawa a tare dare yayi na shiga hagon anti na da ita sai na samu ta kwanta na ga wata yar dattijuwa ta zo waye gwaggwanta ne muka gaisa da ita na ƙara sagon anti na ce anti ya dai na ce sai ta ce da ni dan nama biyu fa na shine jikin na ya koma min babu daɗi wallahi na mata sannu na dan daɗe a wurinta ne mata Allah ya sauka na tafi don yara saboda na bar haidar bai bar shi ba a lokacin washe gari sai na karya na je na gaida ta tana zaune a ƙasa ga kwaf ɗin ci a gabanta ba ta sha ba sai sanyi yake na ce an sha mana kada ya sanyi ta ce bar rama ana jin daɗin komai jikin na san babu daɗi wallahi da ƙyar na samu ta sha magani dai na jima na batta dan ta dan huta na wuce wurin daji na gaida shi suna tare da zulfa na gaida su a tare amsa min ita ma dai ba laifi ta dan amsa a dakile yake cewa da ni yana son mu shiga garin garin mu garin su baba kafin mu koma sai dai ba san lokacin ba amma mu zauna a cikin shiri dai na ji daɗin jin hakan ne mai sallama na fita daga gurin su din na zagaya inda Aisha ke aiki a wurin gaji na dan zauna tare da su ina ranar dai haka na ji bana jin farin ciki a tare da ni haka dai nake daurewa ban yi magana da kowa ba za ta shigo min mun daɗe muna hira Shi ya manta da ni komai da nake ciki a gida mun sha hira ta tafi. Da dare na leƙa anti ban dade ba na dawo don kai na min ciwo a lokacin na kwanta sai barci ya dauke ni. Har suka gama su ma suka shigo suka kwanta. Can cikin dare na ji ana dukan ƙofa na da ƙarfi na falka kusan tare muka fito fara da Aisha dake barci a dakin su. Na ce waye? Ya ce buɗe ramani ne na bude da sauri don jin muryar dadi da ni. Ina buɗewa na ce dadi lafiya dai ko a wannan lokaci. Ya ce sa'ada jikin ya tsananta mata sosai. Ina son mu je asibiti yanzu da sauri. Na koma na dauko hijab ina dan rigar barci ne a jiki na dama na bayan shi da sauri muka tafi ɗakin tun a kofar kana jin ƙugin tana kugin da tana nishi ina shiga na ga halin da take ciki take na ya mutu dan abin babu kyau ne mata san ta dago kai da ƙyar ce da ni rahama kin tashi ga jikin ya tashi kuma again ko tun da safa na haka nake yanzu ne ya motsa ya zama min ta haka kuma ne mata san ta karba ta ce da ni rahama da Allah ki ta hakuri da ɗiyanki ga sunan zan bar miki amana a hannunki da fatan zaki yafe mu hawaye suka zubo min nace haba dai anti don Allah ki bar wannan magana duk zafin ciwo ne dadi ya ce kwama ta muje gwamnati mota da sauri gwata da zamu yi sai ta rike mu hannu na gam tana son yin magana ba baki kuma gare ta bayan magana da ta yi inna lillahi kawai nake kira na ce dadi kama mana ita don Allah dadi ka yafe ma anti don tana cikin wani stage yanzu ce ya juye da sauri yana kallon mai ƙara su ya rike ta kafin wani lokaci ta fara ƙanshin uwa tana murmushi ga magana a bakinta amma baya fita bata minti biyu ba Allah ya karɓi abin shi Latin da na saka ne sa shi ƙara razana ya rungume ta a jikin shi yana faɗin sa'adin na yafe miki da ɗan taɓa hannunta da ɗan taɓa hannunta na ji ina ina babu motsi rai ya halin shi a sawaye ta cika da a sawaye ta cika a ɗakin ta wani irin kuka ne ya zo min da ban san na iya irin shi ba na ce yau nawa ya same ni an cikin tafikin, kin bani da babban nauyi a kai na haka ni rama na shiga uku tsawa dadi ya daka ya ce ke bari kuka wani ƙila dogon suma ta." na ce ba suma bane dadi shi has gone Salatu ya fara yana faɗin yanzu sa'ada kin tafi kin bar mu da yaran nan kenan ai ke wuri ya rude da kuka na tashin hankali amma har wani lokacin wasu makwabtan sun shigo ma gidan sai dai daga zulfari na tuba shi ta leko sai da asfa ya kula da hakan da mu a wurin gawar nata muka kwana har da safe ya je dinga dukan ofis da karfi ya ce to sai ku fito marasa imani ita nata ya kare sai ku jira na kuna jin abin da ya same ni amma mugun hali hana ku fitowa tun dare to kafin gari ya ƙara sawaya gidan mu ya cika da jama'a yan uwa da abokan arziki sun cika gida dan an yi sanarwa a masallatai an ji mama atina da wasu daga cikin iyayena sun iso tunda safe nan dan asibanci suka yi don su samu jana'iza muna zaune cikin tausayi da tashin hankali aka yi mata komai da ya dace a mace aka ɗauko a muna ji muna gani aka kai ta gidanta na gaskiya gida ta sake rudewa da kuka yaran suna bane da ni suna kuka aka fice da ita zuwa gidan gaskiya inda kowa dole ya halarce shi idan lokaci ya yi idan aka wuce da ita ban ga kicin ɗaya daga cikin matan dadi ba a wuri. aka wuce da ita mutane aka bi ta da addu'a alheri tare da fatan dacewa da rahamar ubangiji riga barci da ke a jikina da shi na wani rana sai ya ɗina da na saka gashi duk inda na sa kafa na yara suna biye da ni mutane ba su da tsoron Allah da ranar 'yan uwanta suka fara wani shawara can akan abin duniya aikina nake zaune washe gari ranar su ina suka zo da kishiyoyinta da wasu 'yan uwana da suka zo mana gaisuwa kuka nake sosai cikin tashin hankali suna lallashi na da na buɗe baki na ce Zara dole na yi kuka Zara anti ta tafi ta da babban nauyi a kaina Zara ya zan yi da wannan nauyi haka Dole ne kuka anti ta wuce ta bar mu a daidai lokacin da muke buƙatar ta a tare da mu. Ta ce haba Rama ki imani mana duk mai yana yana tare da wannan. Balle yaran nan tun tana raye kusan ke ce komai nasu sunan ta haife su ne kawai ita. Kin san halin su sun san naki matsala ɗaya ita ce wannan yaran da ke da da shi a zuciyarta. Amma na san ita ba za ta sako idan girma ya ƙara shigar ta. Kuka rinke sosai har sai in suka cika baki da sauran mutanen da ke ɗakin da ƙyar na ɗan tsagaita kukan na da nake yi. Ranar da aka ihu kuma ranar abin ya dama na saboda an yi kuka sosai da rashin wannan baiwar Allah mai mutunci da karamci a tare da ita. Ta samu shaida na alheri a gun mutane wanda kowa ke fatan samu ga jama'a a bayan shi. Sai da matsala da shine ne da ‘yan uwan anti suka nuna sa a fili don muna ji muna ganin suka shiga yanyana kayanta da ta bari a cikin rashin ta cikin rashin tunanin ta bar baya a duniya. Babu wanda ya tunanin cewa akwai yara ta bari dama dadi ya gargaɗe mu akan mu sa musu ido kawai duk wani abin da za su yi kaɗan zaman su da mu a raba lafiya. shiyan na bari don bakin ciki yadda suke harkokinsu a cikin nuna rashin da suka yi sun manta da an fi buƙatar ganin mai kaya bisa ga abin da ta bari a duniya idan ka ga dadi zai ba mutum tausayi don ya rame ya yi baki koma wani silent da shi gwanin ban tausayi sai da za su tafi ne wata asista ɗan anti ta same shi wai tana son ta ɗauki amira ta zauna a wurinta ya ɗan murmushi ya ce asiya sai dai ku haƙuri amma amira tare da yan uwanta za ta zauna to ban da da barin ɗiyana a wani wurin don haka a yi haƙuri da wannan zance kawai a ta a cikin yan uwanta sun ɗan yi magana akan wasu kaya nata ya ce yanzu shi ba wannan ke a gaban shi ba a dai yi haƙuri har an nan gaba idan an nutsu tafi dam ba su haka ba sun so ɗaukar ita Amira ɗin ta zauna a su amma Fira ki yarda da tsarin su amma a tuna da wannan gwaggon nata suka bari a ɗakin anti kowa ya watsa ubangiji ya sa anti ta huta Allah ya sa aljanna Firdaus ne makomarta a can ita kan ta tafi da shaida mai kyawu da kowa ke fatan samu ga jama'a sai gida ya koma shiru an bar mu mu kaɗai sa mu kaɗai ya suya sun mu yaran suka ce su ba za su kwana a fatan. ba wuri na suka da har Amira ɗin ba daina zuwa mana gaisuwa ba don mutane suna shigowa jefi jefi kwanan biyar da rasuwa na ce da yaran su shirya mu je mu abba mahaifinta gaisuwa a gidan shi mota biyu muka tafi da shi har mama da su gaji duk muka tafi gaida abba ya ji daɗin zuwan mu yi mata addu'a tare da fatan Allah ya sa albarka ga abin da ta bari a duniya na yi mana nasiha mai natsa jiki sosai ke faɗa min girma da nauyi da kuma daɗin da ke ga riƙon maraya in an yi haƙuri ya ce abin akwai wuya sai an daure kuka nake ina sauraron shi da ƙarshe ya juya kan yaron su yi musu nasiha tare da ja musu kunne kan jita-jita da kuma biyayya mun shiga cikin gidan su ma sun masu su ma musu gaisuwa muka fito don su ko a jikin su harkokin su kawai suke a gidan kamar babu abin da ya same su mun tafi gidan iyayen daji daga can su ma sun muna yadda ya dace babba yi sun kuma ƙara jajanta muna kan mutuwa alhaji ya ce rama sai dai mu ƙara baki haƙuri don yanzu wani nauyi ne mai girma ya same ki riƙon maraya sai ka yi haƙuri dan shi uban nasa ya ce tare za su koma da ke har ita wannan din don mun so ta zauna a nan wurin mu amma ya ce shi yake son ta koma dan karatun dan karatu don haka ai ta haƙuri da kowa ma don zaki ta ganin abubuwa har wanda ma baki taɓa tsammani ba kuka nake yi ya min nasiha haka ma ita hajiyar shi hajiyar tashi bamu daɗe ba muka dawo gida dan mutanen da ke shigowa yi mana gaisuwa dan su wayancan ba ruwan su har da mutuwa kamar kishin shi ma suke don ba abin da ya dame su sai harkokin su kawai suke muna shiga gidan da ta rako kawarta sai dariya suke kwasa tun daga nesa mun hange su sai mama na ta ce iko Allah wato dai wanda ya mutu shi ya mutu a zamanin nan ki duba fa gidan iyayen nata sarakokin suke kamar ba a mutum musu ba shi ya sanya a kullum ita marigayya take wannan korafin na rashin kaunar da da ba sa yi mun shigo kamar ma bata gama ba mu dai bamu kula su ba muka shige wurin mu idan na shiga fat din na anta sai naga wurin ya koma min wani iri kamar ba shi ni da me shi take raya shi komai ba da kayan alatu akwai a cikin sa ba yanzu ko masu kwasa sun gani masu ɗauke wasu abubuwa amfani da dama a fat a ce wasu ai yaran ba su da komi ba za su yi komi da shi ba ina zama ina zama ya zo ya zauna a saman jikina ya ce da ni yanzu litinin mu wai ba za mu sake ganin mu ba in ji Amira na dan shafi kan shi na ce za ku ganta mana idan kun tuna idan kun tuna ta sai ku mata addu'a dan shine take bukata a gare mu nan take na ke koya musu irin yadda addu'a da ya dace a mata da ita ma da sauran musulmi ga ɗaya da suka riga mu gidan gaskiya ranar da aka baka wasu sun dan shigo muna mun kuma yi sadaka da abin da ya sauka a gare mu Na san za mu koma, sai na sa su fara shiryawa kowa ya ɗauki abin da yake bukata don idan mun tafi zuwan mu aiki aiki ne kuma igil. Sai na tura rasuwar ba mu samu zama da dadi ba, ko da yaushe ka shiga wurin shi na tare da jama'a tare da shi. Da dare ya neme mu muka halitta a falon shi, yana zaune ya zaman darshi a ƙasan saman santa kafet. Ya miƙe kafafun shi tare da haɗe su wuri ɗaya. Farajin Labiya mai dogon hannu ne a jikin shi balle ainihin gaban rigar ya mai sosai ya yi baƙi. Ina goyi da haidar a bayana don yana fama da zazzaɓi da yinin ranar shi yasa bai yarda da kowa ya ɗauke shi ba sai ni ko Aisha da ya saba da ita. Na sallama ban tsaya gaida su ba, na samu wuri na zauna sannan na ce, Ladi mun wani lafiya ya kiran ya ƙarin haƙuri kuma ya ce alhamdulillahi rahama. Ya jikin na haidar ɗin ya ji sauƙi ko na ce eh ya sha magani shine jikin ya mai sanyi. Ya ce Allah ya sauƙa ka ji haidar ko cewar diyarka ne shi baka ma santa ba kai. Duk maganar nan babu wacce ta ce da ni yaron bai da lafiya ne daga cikin su sai kowa ta shiru na ce a raina cin tuwon kishi a ramako ne. Shiru ya ratsa falon bayan ya daina magana sai can ya ɗan gyara zaman shi ya ce, Ba komai sa na kira ku ba sai mai magana akan rashin ‘yar uwarku da muka yi. Da fatan Ubangiji ya rahama mata, ina kuma roƙonku da ku gafarta mata ɗan zaman da Ubangiji ya nufa muka da ita. Sai dai mutuwa hanyar kowa ce, idan tamu ta zo ya bamu mu cika da imani da kyawu. Don ita Sa'ada ta gode wa Allah ta mata ɗakin ta kuma hannuna da rahama, da gwagwanta cikin mutunci da kuma rahama. Allah ya sa ta huta ya sa aljanna ce makomarta na faɗi cikin wani yanayi na damuwa ce amin. sai zulfa ma ta ce amincin ƙasan maƙoshinta ya dai murmushi ya ce to zulfa yanzu girma da ragamar wannan gida ya dawo hannunki da fatan za ki koyi da abin da ya kai yi wato haƙuri sai ta ce hum hmm, Allah dai ya kyauta ka amma ni na zan iya wannan ya ce to shi kenan yanzu dai ya saura gare ki ai inda ta ce an ce wa Allah ya kawo da ranar yabo to ne nan yau nake ji kuma yanzu ita sa'adan sa'adan ne ake yabo haka kuma a bayanta ya ce a da bana yabanta kenan kike nufi ko me ce ni dai ai magana ne wani girma can girman da za a taru a kashe mutum da ran shi ko menene Hindatu ko mai mutum zai yi ya tuna da mutuwar shi ita ma da ta tafi ba wai da hasaran ta tafi ba kai idan baka ji tsoron wannan ishara da ubangiji ya mana a gidan nan ba yanzu ban ga lokacin da zaki ji ba ki hankali yau fa sati ɗaya da rashin yar uwa ko amma kike wannan magana haka kamar wacce ba da imani a zuciyarta tace yanzu ko me na a wannan da za a laƙe min a wuya ban ce ban sha ba ɗora min na akai kai yace yayi cikin kaɗa kan shi ce sai batun tafiyar mu dan zamu koma idan ba dan wannan lalurar ba da ta mun da koma ma sai gashi Allah ya nashi iko a kanmu shirye biyu baya can ya ce yanzu dai ina sauraron ku na ji tsarin tukunna kafin na faɗi na me za a tsara kuma bayan dama kowa ya san inda yake tun farko sai zulfa ta ce me yake nufi da hakan ba da kina nufin ni kaɗai za ku tafi bari a cikin wannan tanga mai gidan ba ne kaɗai to idan ba za ki zauna ba sai ki san yadda za ki yi ni dai ban zama nan kin sani wallahi da ni aka zo tare kuma za mu koma don haka ba zan yarda ba da wani shawara can da suka fara in sa tsakanin su kowa na faɗa wa dan uwa bakar magana ni kan da ke bayana a goyon motsa don jin hayaniyar su sai na miƙe na fara ɗan jijjiga shi zulfa ta ce munafuka da ba aiki kika ce za ki yi ba a ina kike son zama ki aikin dama ba dai can ɗin ba tun da babu mai ɗaukan ki da wani ɗan ƙaramin kwalin kicin masu digiri ma ya suka ƙare bare ke mai NCE ɗin. ai gara ni mai NCE ɗin da ke mai da ke mai kwalin bogi ko kina nufin ban san yadda aka kika same shi bane ba Dururu fa da bin malamai ofis-ofis suka samu don a ci. Ya ce cikin tsawa, kai ya ishe ni aka please ku bar na ji da abin da ke gabana da wannan fitinar naku na banza da kuke wa mutane. Dadi zan tafi na faɗi yaran nan kwanciya yake so na faɗa kan Ai dole ki caka tun da mu an mayar da mu mutanen banza wato ke magana bata shafe ki ba kenan ko? Inda ce ta ce da ni. Haka cikin watsu min wata uwa harara mai nuna tsana. nemar murmushi na ce ni ko ni ko ta shafa tun da baki fi ni ba a gidan nan. Ya ce na zauna sai na zauna ɗin. me a cikin zaman tunda na san zaman shi zan yi ko anan din ke zaman da ko anan din ke zaman ya dama tunda ba alheri bane a zuciyar ki ba tace ke munafuka ki har zaki ce wani bai da alheri baki ji kunyar faɗin hakan ba mun fa san komai wallahi a dai barka kaza cikin gashin ta kawai amma yadda yara marayu yanzu an dawo ana wani nuna so son su a bayan fage ko to ta Allah ba dai ta mutum ba idan an yi wa wani an take lafiya wani kan wallahi sai dai a tafi sai dai a tafi tare tace to wata sabuwa kenan To na barki ga Allah bi haƙƙi na akan ki kan wannan ƙazafi da kika laƙa min ban je ba ban gani ba a daren nan. Ya ce Rama ba son na ƙara jin bakin ki a wurin nan ki min shiru kin ji ko? Na faɗa miki kafin ranki ya ɓaci yanzu. Na ja baki na shiru ina jin wani irin bakin ciki a zuciya na. Me wannan ma take nufi da maganar ta na nufin ni na kashe anti? Maganar ta yana nufin ni na kashe anti ko me? Ya ce yanzu tunda abin naku ya zama kafin na san abin da zan yi don haka ku bani wuri ke zulfa ki bari zan roƙi mama ta zauna ita da gogo ɗakin sa da in ya so sai ku dinga zuwa wata uku uku ku dawo ita wannan da ke aiki sai ta zauna can da duk wacce ta zo ai ko inda ta hawa bala ita ce ba za ta yarda ba da wannan hukunci ba don ita wallahi zama a Abuja daren gare ta ba mai dawa da ita nan da Rahama ba fin da ta yi ba aiki bai zama dole ba a gare ta don mu ma ba yi muke balle ce idan aiki bai zama dole ba rukon yara na da take yi ya zama dole yanzu a kanta yau ko dole ta zauna min da su a can su yi karatu Ni yaro ya matsa min da kuka ne masu sosai da safe tunda na ji hukuncin da ya yanke na bar falon kawai raina yana min kuna sosai ga kalamin Hindata a gare ni amma ba shi ta ci ake. Na shiga na shimfiɗa yara na sa idan ba mu tafi ba mu tafi ga gobe zuwa jibi za mu tafi ne sai dai ban san yadda za ta kaya ba dai ne. Mun shirya tsab ban san yadda aka yi ba sai dai za mu sai da za mu fito na gada Hindata za mu tafiya amma ya bar ta amma yarta babu lafiya sosai rana sai na ji tana faɗin wai a motar mu Isan za ta zauna tunda ba ta jin daɗi kada ta je can ba ta kusa jikin jikin nata ya matsa mata a wani mota har na zauna na fito daga mota ya ce ke kuma ana batun tafiya ina za ki kuma na ce zan koma waccan motar ne ku tafi kawai dan ban san a yadda zan zauna a matsayin ba ga yara kuma a tare da ni ya ce wa zai matsayi ki kuma na ce na ji ana za a ƙara wata mana ya ce idan ba za ta biyan uwanta ba ai sai ta zauna dan ba yaran da zai shigo min nan bayan ƙananan nan ta ce lallai samun wuri ya juyo wurin da nake tsaye ce shi kuma tafi don Allah rana yana kuma yi mana Yau su mama sai wani lokaci muka bar su a tsaye suna ɗaga mana hannu, ita dai Zulfa ba ta ko ba ma. Tafiya muke kamar na mai har muka yi nisa babu wanda ke wani magana na san dai a ƙule take da ni na ce ban zama ban zama ɗaya da ban zama da a mota ɗaya. Ni ko ashirin nake da duk wani bala'in ta a lokacin don haka nake jiran ta ta tanka min nima ne mata tas. Haka muka iso gidan mun san mai gadi na jiran iso mu. Mun riga yaran isowa don haka kafin su iso na ba Junior ki ya buɗe min fat ina na shiga da yarana. sai da na zauna suka iso gidan hayaniyar sai sa ni gane cewa su ma sun iso kenan a lokacin ɗaki na suka nufo ga baki ɗansu lokacin ina cirewa baba rigar jikin shi da ya ɓata da ruwan lemu da uban ya ba su a mota da da muna hanya na musu sanda zuwa ban ga Amira ba nake tambayar ta suka ce tana falo zaune na ce ita ba za ta shigo bane ba Junior ya fita kira ta sai ga sare sun shigo ɗakin na ce kowa ya shigo kin zauna a falo Amira ta ce wai kanta ne yake ciwo na ɗago da sauri ina kallon ta sai na fahimci kuka ta don da alama ya nuna idanunta alama nuna a idanunta na ce to ki shiga ki wanka sai ki sha magani kafin a ka abinci ki ciko ta ce ina za ta yi wanka na ce shiga ban ɗakin nan mana ki ko ta miƙe kamar ba ta bata so ba ta shige ban ɗakin na ce a raina akwai aiki a kaina kan gaskiya nan za mu tsaya